na biyu shine zina da matar aure kuma matar makoci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka tafi nesa ka yi zina ya wato ya shi yafi fi sauƙi da kai zina da matar makocinka domin ninki goma ake yi ta ɓangaren saɓo kenan ba wai za a yi masa bulala dubu ba ne a'a amma ta ɓangaren saɓo mutumin da ya zina da matar makocinsa wato zina goma za a rubuta masa saboda a cin amana da ta alfarmar makoci da kuma amincewa watakila ya maka ya ja ka kusa har ka saba da matarsa kuma ka ci amanarsa to wannan ita ce mafi munin zina ta biyu a cikin nau'ukan zina da ake yi ita ma tana nan tafan tsama wato aboki da aboki dan uwa da dan uwa makoci da makoci sai kaga ana cin amana juna wani yana neman matar wani wani yana neman matar wannan wannan abin shi ma ya fantsama ya zama wato ruwan dire. Sono